Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 31-25-16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voa voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Asabar 28 ga watan Afrilu shekarar 2018. Ni ne sarfi hashin gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. Masu faɗa a ji a Amurka na daɗa nuna ƙwarin gwiwar cewa za a samu zaman lafiya a yankin ruwan Koriya. a ziyarar aikin diflomasiyyarsa ta farko zuwa brussels ministan harkokin wajen amurka mike pompeo ya yada zango a gabas ta tsakiya sannan firaministan singapore ya ce har yanzu kungiyar isis wata babbar barazana ce ga kasashen da ke cikin kungiyar yankin kudancin asiya to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa wata 'yan najeriya ta je aikin umara a saudiya ta ɓata ba tare da an san inda take ba gaskiya mun shiga cikin tashin hankali domin batan mutum ko da dabba ce aka ce taka ta bata a garin da ba naka ba a ƙasar da ba taka ba akwai tashin hankali gashi shi zama ne na adadi yayin da shugaban najeriya muhammadu buhari ke kan hanyarsa ta zuwa nan amurka don ganawa da trump ko ya wasu 'yan najeriya ke kallon ziyarar a matsayina na karamin dan kasuwa a wannan lokacin da ake ciki a najeriya da kuma wannan lokacin da yake ciki a afirka gaba daya a guri na bai da amfani saboda kowa ya san me ke tafiya to sai a mu cikin shirin domin jin cikakken bayani ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu daga cikin saƙon da kuma sauran ke turo mana idan lokaci ya bamu dama amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu faɗa a jiya Amurka na daɗa nuna kwarin gwiwar cewa zaman doya da manjar da aka shafe shekaru gomai ana yi a yankin ruwan Koriya na dosar zuwa ƙarshe fiye da yadda aka taɓa gani. ba jin wargi yake yi san ba na jin wargi yake yi abinda shugaban amurka donald trump ya faɗa kenan a fadar shugaban ƙasa ta white house lokacin da aka masa tambaya jiya juma'a kan shugaban koriya ta arewa kim jong-un da kuma ganawar da ake kyautata zaton za su yi da shi ba a taɓa samun irin wannan ci gaba a batun ba a cewar trump yayin da yake tsaye ganga da shugabar jamus angela merkel Trump ya kara da cewa Amurka za ta tsaye da lokacin ganawar ba da dadewa ba, to amma bai fayyace ba. Ya kara da cewa jami'an gwamnati na nazarin wurare biyu zuwa uku da za a yi taron da ake dokin ya faru tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da zuwa ƙarshen watan Mayu ko kuma a farko-farkon watan Yuni da shi Trump ɗin. tun da farko a jiya juma'a kim ya kasance shugaban koriya ta arewa na farko da ya taba taka kasar koriya ta kudu bayan da ya ƙetara kan iyaka ya sha hannu da shugaban koriya ta kudu munja'in bayan da ya yi balaguran aikin diplomasiyarsa na farko zuwa brussels inda ake taron ministocin kasashen da ke cikin kungiyar kawance ta neto sabon sakataren harkokin wajen amurka mara pompeo ya da zango a gabata tsakiya a yau dinnan asabar ziyarar ta kwanaki uku ta hada da yada zango a saudiya da isra'ila da jordan inda ake kyautata zaton zai yi bayani ga kawayen amurka kan manufar amurka game da iran jiya jama'a pompeo ya ce har yanzu ba a yanke shawara kan ko shugaba donald trump zai janye daga yarjejeniyar da aka cimma da iran kan nukiliya ba ko a'a ya kara cewa har yanzu ana ci gaba da tattaunawa a wani taron manema labarai na farko tun da ya fara sabon aikinsa pompeo ya ce muddin ba a yi wata gagarumar gyara ba muddin ba a daidaita al'amura ba wato raunin wannan yarjejeniyar shugaba trump zai ci gaba da wato ba zai ci gaba da kasancewa cikin ba bayan watan mayu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Firaministan Singapore ya ce har yanzu kungiyar ISIS wata babbar barazana ce ga kasashen da ke cikin kungiyar yankin kudancin Asiya wato ASEAN a takaice duk wada galabar da aka yi a kanta a gabar ta tsakiya. A jawabinsa na buɗe wani babban taron kungiyar ta ASEAN a ƙasar Singapore, Lee Hsien Loong ya ce yankin kudancin Asiya yanzu na cikin kwanciyar hankali to amma har yanzu akwai wannan barazanar. firaministan ya yi gargaɗin cewa yadda fasaha ta kan kama a yankin ma ya daɗa tsananta barazanar ya kamata mu zamantu masu jajircewa wajen fuskantar irin barazanar da aka saba gani da ma wacce ba a saba gani ba irin ta ta'addanci da kuma kutsin yanar intanet Firaministan Indiya ne Narendra Modi da shugaban ƙasar China Xi Jinping sun amince su tabbatar da zaman lafiya a yankin kan iyakarsu. mutanen biyu sun gana a birnin wuhan da ke yankin tsakiyar kasar china don wata tattaunawa ta tsawon kwanaki biyu wacce ba a yi ta a hukumance ba ƙasashen na indiya da china sun amince su inganta sadarwa tsakanin sojojinsu don tabbatar da zaman lafiya akan iyakar da ke yankin tsaunukan hamalaya a cewar ma'aikatar harkokin wajen indiya sakataren harkokin wajen indiya vijay gohel ya ce da modi da shi sun lura cewa kasashen nasu na da natsuwa da kuma hikimar tunkarar irin bambance-bambancen da ke tsakanin su cikin lumana ta wajen tattaunawa ba a dai rattaba hannu kan wata yarjejeniya ba a wannan ganawar ta muhan wata kotun ɗaukaka ƙara a jihar texas ta yanke hukuncin cewa jihar ta texas da ke amurka na iya aiwatar da dokar amfani da katin zaɓe wajen kaɗa ƙuri'a saɓanin hukuncin da wata kotu yanke cewa har kar a yi amfani da dokar saboda wai za ta shafi tsirarin jinsuna a shari'ar da aka yanke da biyu akasin ɗaya kotun ta biyar a jerin kotunan ɗaukar ƙara da ke sama da kotunan gunduma a amurka wadda ke a birnin new orleans an zartar da cewa dokar texas ta yi kyakkyawan maye gurbinta shekara ta 2011 wadda wani alƙalin tarayya ya ce waccan dokar rashin adalci ne ga tsirarin jinsuna kotun ta ce an yi kwaskwarima a sabuwar dokar don kyautata ma tsirarin jinsuna waɗanda ba su da katin shaidar da aka amince da ita za su iya kaɗa ƙuri'a muddin dai suka rantse da wata takarda ta rantsuwa ta musamman To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla yayin da aka fara mayar da 'yan Najeriya da suka gudanar da aikin umara a Saudiya wata mata mai suna Aisha ta Ali daga jihar Gombe ta ɓace kuma yanzu haka ba a san inda take ba. wakilin murya amurka da ke saudiya yanzu haka lamida abubakar ya fara da jin ta bakin alhaji umar fantami da ke zama mijin aisha yadda dai abu da ya faru shine mu dai mun zo wannan hotel da aka sauke mu Land Premium Hotel ni na je na sauke mura ita kuma wannan ta ce tana dan jin zazzabi da ciwon kai amma za su je su je sauke mura sai suka tafi da kishiyarta suka je suka yi dawafi sai suka zo wajen sa'ayi an ce mata ta hau keke ta ce ai ta za ta yi da kanta kina ta fara tafiya da kafa za ta yi sa'ayi to daga nan ba sake ganin ta ba yau to kamar misali bayan wannan abin ya faru akwai hukumomi da ke kula da harkar umura da kuma kamfanin da ya dauko ku kamar waɗanne matakai aka dauka na ganin cewa an yi shi shige eh. matakai shine a nan hotel wanda suka bamu daki suka su ne wanda muke tsammanin sun mana visa musu report kuma na je ambassador Najeriya ya zo da Jidda na je na same shi a dakin sa na masa kuka na gaya masa ga abin da to ganin dai yadda aka shiga wannan demuwa nemo wannan matar waɗanda abokan tafiyar ta suka yi ta zirga-zirga domin neman ta a wurare daban-daban musamman a birnin na Makka kama daga asibitoci da masallacin harami da dai sauransu sun nuna cewa tun wurin safa da marwa ka daina ganin ta sannan kuma sun ce hukumomi a ƙasar ta saudi arabia ba su tabuka wani abin a zo a gani ba ga abin da suke cewa sunana salamat haruna abdullahi daga gombe ya dangantaka ki da ita wannan mata da ta tsakanina da wannan mata dai yar uwata ce mijin mu daya wannan kamfani ta hamsar ba mu ga kokarin da ta mana ba kafansa yayi kuɗin shi yayi wanda bai kamata a ce su sun bar shi ba ma don ba su taya shi da komi ba sunana fatima muhammad gombe gaskiya mun shiga cikin tashin hankali. domin ɓata mutum ko da dabba ce aka ce taka ta bata a garin da ba naka ba a kasar da ba taka ba akwai tashin hankali ga shi shi zama ne na adadi ganin cewar aikin nemo wannan mata ko kuma gano ta dole ne sai an ji bayani daga kamfanin da ya kawo wannan mata a kasar saudiya kuma na ji ta bakin mukaddashin manajan kamfanin na hamsal da ke birnin na makka ga abin da yake cewa sunana amina abubakar caranci to kana ɗaya daga cikin jami'an kamfanin hamsal ba wallahi al'azima kamfanin. zamani duk ikon da zai da nazarin da zai da taimakon da zai yi. don shi atan wannan mata ga wannan kamfani illolin ba kaɗan ba ne na ɓangaren tara da ake masa wanda duk mutum ɗaya idan ya zauna a matsayin defaultis ya wuce wannan wa'adin na kwana talatin za a caji kamfani riyal dubu ashirin da biyar kimanin miliyan biyu da rabi. da hakan kuma na garzaya birnin jidda da ke ƙasar ta saudi arabia domin jin ta bakin ofishin jakadancin najeriya da ke ƙasar ta saudiya domin jin matsayinsu akan bacewar wannan boyar allah ambasada muhammadu sani yunusa shine karamin jakadan najeriya a jidda Alhamdu alhamdulillah wannan uh, matsala da ka kawo ko tabbas mun samu rahoto inda shi mai gidan wannan mata Alhaji Umar Fantami ya zo ya same ni da su a lokacin na ce mace ba abin damuwa insha Allah za a same ta muka ɗauki hoton ita wannan mata aka sa a wasof aka wawwatsa akan cewa wannan mata ta zo umra amma Allah sa ta bata duk wadda Allah ya sa ya gane ta mai gaya mana inda take domin mu ja ɗauko ta. Yau to a filinsa da muryar Amurka shi Umar Fantami din kamar ya koka cewa su kamfanin da suka ɗauko shi da ku hukumar da ke kula da jakadanci a ke nan jidda ba ku takuka wani abin a zuwa gani ba. Kuma lokacin da ya ba mu bayani mun yi bakin kokarin. Amma su kamfani da suka kawo su wadda nauyinsa da ita mata da tabata a kansu yake. Insha Allah za mu tirsasa su su shiga neman wannan mata ba ga kautawa. Lamiru Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga birnin Makka na ƙasar Saudi Arabia. Ina mafita linzami ya fi? To a gaida Lamida Abubakar kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na kan hanyarsa ta zuwa nan Amurka domin amsa goron gayyatar da shugaba Donald Trump ya yi masa. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu ya zauna da wasu 'yan Najeriya domin jin yadda suke ganin muhimmancin wannan ziyara. Aduwa don Bamboyi a matsayinka na ɗan kasuwa ya kake gani wannan muhimmancin wannan ziyara ta shugaba Buhari zuwa Amurka? Ni dai a matsayina na ƙaramin ɗan kasuwa a wannan lokacin da yake ciki a najeriya da kuma wannan lokacin da yake ciki a afirka gaba daya a guri na bai da amfani saboda kowa ya san me ke tafiya abinda za ake shirin za a siyo a zo a yaƙi a kawo zaman lafiya da shi a najeriya an ce in ka ba da kuɗin yanzu sai after two years za su gama yin jirgin kuma me za su yi suka ce sai 2019 ne ko 2020 to man nasiru daga kaduna zuwa kano duk iya motar ka sai ka fasa taya ban san wani gari ba an ka je garin buniyadi a yobe state buniyadi dai inda na sani allah su abinci yana so garin mutane asibiti yana so garin mutane ma mota mai lafiya wanda talaka ya siya ko na gwamnati zai je kano ya biya din ma yana so ta gagar mutane sai aka ce za a ɗauki kuɗi biliyan 100 da wani abu a je a aje 2020 za a kawo kayan fada Oh, wato a kana magana kan jiragen nan kenan da najeriya za ta ko biya wato wajajen ah, dala miliyan 496 da shugaba buhari ya tura amurka da kuma dala miliyan nawa ne ni da abinda nake babu fa'ida don da dauki kudin a ji a jira 2 years a face hanyar kaduna kano maiduguri kano asibiti da aka kona a borno da yobe makarantu coci masallatai gidajen mutane akwai mutane wanda duma kowane dan adam a najeriya uwa ce ta haife shi kuma in ya samu yadda yake so shi ma zai iya zama babba za ka je ka samu mutane suna kwana rumfa gindin bishiyar da iyalinsu to wannan kuɗin ni a matsayin dan kasuwa da an zo an gyaggyara wannan shi ma zai kawo rebano ah, injiniya zakari amur kuroji me zaka ce kan wannan muhawara ta musamman ma wanda da ya fi fitowa kenan don an aika zuwa ga majalisar dokokin najeriya kan wannan maganar jiragen nan kuma har ya zama ma har ma an yi wani yunkuri cewa za a ma tsige shugaba majalisar dattawa duk da an janye maganar eh to ni zan yi magana a matsayina na dan najeriya mai kishin kasar najeriya mai jihohi 36 da abuja idan kana maganan abin da ya shafi harka ta mulki ko ta gwamnati ta kasa to dole ne ka san lamarin tsaro yana nan a gaba domin shi ne abin da ya addabe mu yanzu a kasan nan kuma kamar yadda shi mai magana ya gabatar hanyoyi suna da muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda ya ambaci hanyar kaduna zuwa kano amma a sani na wannan hanyar gwamnati ta riga ta ba data kuma nan ba da dadewa ba za a fara aiki a kai amma abin da ya shafi tsaro na kasa babu gwamnati a duniya da za ta yi sako-sako da lamarin tsaro domin sako-sako da lamarin tsaro shi ya kawo mu halin da muke ciki a arewa ah, maso gabas lamarin boko haram ya taɓarɓare kusan kowane fannin rayuwar najeriya idan da a ce gwamnatoci da suka riga suka uh, wuce a baya sun mai da hankali kan tsaro da shugaba buhari yanzu ba zai nemi nan kudaden don ya sayi jiragen nan ba saboda haka ni ina ganin ya zama dole najeriya ta zama kasar da za ta iya kare kanta ko da za a ɗauki daga yanzu zuwa shekara 20 ne to ya zama dole gwamnatin mu ta tabbatar kan cewa mun yi bukin wa'innan jiragen da kuma sauran kayayyaki da ake bukata na yaki saboda ya zamana muna a shirye saboda boko haram dinnan sun tona mana asiri ba kaɗan ba yanzu duk kasashen nan da suke zagaye da mu sun gane akan cewa najeriya ba ta ma tabuka komai idan maganan yaƙi ya tashi saboda haka ina ganin shugaban kasa muhammadu buhari ya yi daidai in dai akan maganan abin da ya shafi tsaro ne jiragen nan ba gidansa zai kai ba jiragen nan za su zauna ne a najeriya saboda su kare mutuncin kasan nan To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya da jagoranci wannan tattaunawa. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogon muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai na safe ga mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su sa'idu abdullahi da maturu da sauran masu sauraronmu da dama kan fim ɗin nan mai suna black panther wanda ya yi fice musamman ma tsakanin bakar fata da kuma umar muhammad kani mai son jin ɗan takaitaccen tarihin dajin nan na amazon To bari mu fara da kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Maturu kan fim ɗin nan na Black Panther mai matuƙar farin jini musamman ma tsakanin baƙar fata. Idan mai tambayar na saurare ga ci gaban ansar ka daga bakin abokin aikinmu kuma masanin harkar fina-finai wanda kuma ya kalli fim ɗin na Black Panther fiye da sau ɗaya wato Naziru Ahmad Hausawa wanda ake lakabi da Ziriums. na dora da tambayarsa kamar haka. To eh, Malam Naziru watakila akwai wasu bayanai da za ka so kamar dangane da wannan fim duk da ike ba mu tambaye ka ba mm. da kake ganin watakila masu sauraron mu za su amfana mm. da su kana iya mana su. Mm. To ɗaya daga cikin abin da nake ganin zan faɗa a nan shine ni a ganina wannan fim zai canja akalar yadda muke shirya fina finan mu a Afirka. akwai masu shirya fina-finai na gaske a afirka a afirka ta kudu da masar da morocco da kuma irin su mali shirin fim da zan ba da misali a kan shi shine kamar tumbuktu wanda aka shirya shi akan labarin 'yan musulmai 'yan ta'adda dinnan 'yan isis da suka kwace garin timbuktu suka kona littattafai suka ruguza ah, ma'adanar littattafai da shauransu da suka sa dokoki tsaurara kafin sojojin faransa da sojojin kasar mali su kwaci garin to akan haka aka rubuta labarin an kashe ina jin ah, na manta hakikanin adadin kuɗin da aka kashe a kai amma an samu riba shi ma a kansa mm. kuma ya yi kyau mm. amma da yawa yawan mutanenmu ba su san irin wannan fina-finan ana yin su ba watakil ah, da a ce an yi wannan fim ɗin kafin aka yi na tumbuktu kenan watakil da an ɗau darasi kenan kake nufi daga eh, a yanzu ina tabbatar maka dalilin black panther duk oh. wani fim shahararren fim ko kuma mai muhimmanci na gaske da za a yi shi a oh. afirka oh. zai samu kasuwa fiye da waɗanda aka yi a baya saboda yanzu mutane sun buɗe su mm. suna kallon a'a afirka nan wannan abin da aka faɗa a black aka nuna a black panther hmm. gaske ne ko ba gaske ba ne hmm. duk da tatsuniya ce hmm. ka tuna min wasu sai ka ga idan suna kallon a fim din najeriya za ka sun ce wannan shin abuja ne ko ko dai eh. wani bangare ne na yammacin duniya aka yi amfani da shi a matsayin abuja suna mamakin ya za a ce afirka akwai gine-gine haka haka ne muna da aiki muna da aiki a gaban mu ɗaya daga cikin aikin da muke da shi shine marubutan mu ya kamata su dinga yin rubutu akan abin da muke da shi da kuma fito da darajar mu oh. domin shi mai yin fim oh. yana amfani ne da rubutu oh. abin da aka rubuta aka bashi shi yake fassarawa zuwa hoto idan aka ce yau afirka in mu da komai sai yaki da kashe-kashe da rashin ƙaunar juna da almundahana da cuwa-cuwa da shauransu abin da mai fim ɗin nan zai nuna eh, kenan abin da kuma ya faru kenan ga marubutan fina-finan mu ko na ƙasa 'yan mm, ƙananan mm. kamar misali fina-finan Kannywood kamar misali fina-finan Nollywood ɗin da mm, suke ƙoƙari ana kashe kuɗi suna iya bakin ƙoƙarin su ba ba sa yi ba amma matsalar tun daga rubutu take ka rubuta in ba da aiki sai tsafi fina-finan kuma da kuma na kani wadda bamu da wani aiki sai fassarar labaran indiya mm. da yin abubuwan da bamu da su misali ko yawa soyayya yawa eh amma akwai abubuwa da yawa da muke da su mm. ka rubuta labari akan wata masarautun mm. arewa ko masarautun Nijar Hausawa ne suna jin <laughs> Hausa muna da makota akwai al'adu da yawa kamar akwai tsohon fim da aka yi mm. a na nollywood din misali kun amina din nan mm. na farkon ba wannan na mm. kwanan nan da aka yi ba kaga ya nuna alaka tsakanin sarki bahaushe da ya auri inyamura irin waɗannan labaran na alakar mu kusancin mu da soyayyar mu da ƙaunar juna da irin tasirin da muke da shi da irin karfin al'adar mu da shauransu abinda mutanen turai a waje suke son su gani kenan ba su ba mm. maganar gaskiya kenan sun san yadda suke me za eh, ka gaya musu eh, amma abin mm. an koma a koma baya ne akan marubuta mm. marubuta su ne idan suka rubuta haka za a fassara shi zuwa talabijin to shawara ta shine marubuta a yi rubutu mai kyau masu son su yi fara rubutu a fara yin rubutu mai kyau. Mm. Wasu kuma za su ce watakila abin da isa ake fassara fim ɗin Indiya bahaushe na matukar watan ƙaunar fim ɗin Indiya. Mm. Ba ka ganin watakila wannan ne dalili? Gaskiya wannan ba dalili ne mai kyau ba. Mm. Kaga dai ita wannan masana'anta daga cikinta na fito. Ita masana'antar Hausa ba, fina-finan Hausa daga cikinta na fito. Duk wani abu da na koya daga nan na fara daga nan na koya saboda haka ina alfahari da ita amma zan iya tabbatar na tabbatar maka babu wani dalili da muke da shi da za a ce wai muna kwaikwayon indiya babu malam naziru kafin a fara fina-finan hausa in ka kula duk ko ina ka je ka arewacin najeriya za ka ga wato kusan ba fim din da aka fi son kalla kamar na indiya ba ka ganin kusan haka ne dai ko dai wannan dalilin yana ɗaya daga cikin dalilin da mutane dalilin da mutane suke fakewa da shi wajen yin hakan amma fina-finan indiya ba su hana mutanen mu kallon saman jama'zan fama ba ba su hana kallon dan wanzan na sakkwata ba mm. ba su hana kallon dan magori ba mm. hankaka dan mm. wanzan na da kama zan ta jero maka su ga nan bila adadin su fina-finan indiyan nan ba su hana kallon wa'annan fina-finan ko ɗaya ba kuma lokacin da aka fara samun wato na'urar bidiyo ta fara shigo aka fara sawa a kaset waɗannan fina-finan na indiya ba su hana kasuwar waɗannan fina-finan na baya da ake sawa a gidajen talabijin sai ba ta kashe kasuwarsu ba mm, mm. domin an dinga sa su a cikin kasakasan bidiyo mm. ana sayarwa mm-hmm. ni mahaifina yana siya muna zama muna kalla muna jin daɗin su amma malam naziru wani abu kuma shine da aka fara fina-finan hausa da ke koyi da na indiyawa sai aka kashe kasuwar fina-finan indiyawa wato duk kuɗin da da ake kashewa kan fina-finan indiyawa sai zama da cewa ana kashewa ne kan fina-finan gida mm. wasu na ganin alfanun haka shine an yi amfani da sunan indiya din mm. an maido da cinikayya gida da kuma tattalin arziki gida da eh, magana ta magana ta karuwa ta samu mm. wannan hakika haka take kaga aini kaina kamar da na gaya maka daga nan na fara wannan sauyin na fina-finan indin din nayi na yi aiki a cikinsu mm. na yi aiki a cikin fina-finan hausa da dama a bayan kyamara a gaban kyamara da shauransu mm. a rubutawan ne da shauransu mm. amma yanzu ina tabbatar maka ina gaya maka idan har bahaushe zai zauna ya rubuta labari akan kansa ba tare da ya kwafi india ko amurka ba ya yi shi daidai yadda ya kamata zai samu alheri zai samu kuɗi. wato dai kana ganin duk da ike an yi amfani da fina-finan indiya lokaci kuma ya yi da za a koma baya a ɗauko abu tun daga tushe eh. wato a ɗaukaka al'adun malam bahaushe kamar yadda ka ba da misali da wannan uh, black panthers kenan shakka babu barin baka wani misali da aka wani abu da aka yi a cikin black panther hmm. gaba ɗayan kayan da aka saka a cikin suturar da aka saka a cikin fim ɗin hmm. ta 'yan afirka ce tamu waje ka sani na sani doguwar riga babbar riga hmm. malin malin shara buje su ne dai aka ɗauka ɗin aka zo da sunan amurka aka sarrafa su aka yi musu ɗinki irin na zamani. ya da son kallon wani abu daban ba ka kwaikwaye shi yawwa abin da aka yi kenan in ka kalli gaba ɗaya zaka ga da ɗan kunnaye da raunna <laughs> da ɗaurin ɗan kwalin matan abubuwan da suke ɗorawa a kansa kafin mm. namun ne aka ɗauka aka yi masa kwaskwarima doguwar riya ni kaina akwai waɗanda da na gani ina kallo na ce to zan nemi tela sai ya mun mm. ɗinkuna irin waɗannan <laughs> don in dinga sawa mm. saboda ɗinkunan sun yi kyau musamman shi yawan wanda shi jarumin ta challa ɗin ya saka to idan har abin da nake so in ce shine idan har bature mhm. zai zauna ya kashe kuɗi ya mm. zo ya zauna ya kalla abin da muke da shi ya zo ya masa kwaskwari ma ya gyara shi mu mai isa mu da yake namu mm. ba za mu iya faɗan labarin daidai ba ko kuma yanda yake ba. sai kuma ansar tambayar umar muhammad kani bauchi mai son jin ɗan takaitaccen tarihin dajin amazon to na sha bayar da ansar wannan tambayar kamar haka Lallai kan katafaren dajin Amazon mai cike da kurmi da kuma ruwa shine dajin da ya fi girma a duniya. Dajin na Amazon na da faɗin mil miliyan uku da dubu bakwai murabba'i. Dajin na ɗauke da nau'ukan halittu kimanin miliyan hamsin zuwa saba'in. Hasali ma ana wa dajin na Amazon kirari da sunan huhun duniya saboda shi ke samar da kashi ashirin cikin ɗari na iskar oxygen ɗin da duniya ke bukata. bayan ya sarrafa iskar carbon dioxide inda da dabbobi da masana'antu sukan fitar. Dajin na Amazon dai ya samo sunansa ne daga kogin Amazon, wanda shi ne ma marayar dajin. Kogin ya soma ne tun daga ƙasar Peru sannan ya kaɗa ya ratsa rabin sashen arewa na kudancin Amurka, sannan ya haɗe da tekun Atalantika a Belam da ke Brazil. Hasali ma Dajin na Amazon ya ci fiye da rabin ƙasar Brazil. sosai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Naziru Ahmad Hausawa da ya ansa mana tambaya kan fim ɗin Black Panther da kuma wanda ya haɗa mana sautin salaban Abu da mu. Ni Ibrahim almasi Garba ke cewa sai makon gobe. To Madalla yanzu ma dai ga Ibrahim ɗin ya dawo da labarai a takaice. To a takaicen masu faɗa a jiya Amurka na daɗa nuna ƙwarin gwiwar cewa za a samu zaman lafiya a yankin ruwan Koriya. A ziyarar aikin diflomasiyarsa ta farko zuwa Brussels, ministan harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yada zango a gabas ta tsakiya. Firaministan Singapore ya ce har yanzu kungiyar ISIS wata babbar barazana ce ga kasashen da ke cikin kungiyar yankin kudancin Asiya. Firaministan Indiya Narendra Modi da shugaban ƙasar China Xi Jinping sun amince su tabbatar da zaman lafiya a yankin kan iyakarsu. Mutanen biyu sun gana a birnin Wuhan da ke yankin tsakiyar China. To madalla, kafin mu sallama muna mika sakon taya murna ga Muhammad Inuwa Sayyadi da aka fi sani da Abba wanda a yau Asabar ina aka yi masa sarauta a matsayin santrakin ringin Ubangiji Allah ya taya rubo. sai kuma sakon taziya ga iyalan rabaran dr yahaya kasim malumfashi domin rasuwar 'yan shi malama jimmai yahaya wadda ta rasu jiya juma'a allah ya bada haƙurin jure rashi a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa da kuma salamun abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau zanga-zanga nisar fili hashin gumal ke cewa sai mun sake da karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar karfe takwas da rabi agogon ghana salamu alaikum